Ladies and gentlemen, I now come to my vision. As vice president, I am like a driver's mate. But by the grace of God, if you make me the president, I will be in the driver's seat with constitutional Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Baume kenan yayin da yake gabatar da jawabinsa ga al'ummar ƙasa na farko bayan an zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyya mai ci ta NPP inda ya bayyana manufofi da yake da aniyar cikawa idan an zaɓe shi shugaban ƙasa a zaɓen Disamba mai zuwa. Dr. Baume ya bayyana gudunmawar shawarwarin da ya bayar ga kwamitin tattalin arzikin ƙasa wanda ya ce an samu ci gaba tattalin arziki a baya-bayan nan. Haka kuma ya bayyana ƙararra cewa zai soke harajin hada-hada hada kuɗi na electronica wato e-levy da wasu nau'o'in haraji da wannan gwamnati ta ƙirƙiro. Ladies and move towards a economy however. Don matsa zuwa ga tattalin arziki da ba amfani da kuɗi. Dole ne mu ƙarfafa jama'a su yi amfani da kafofin hada-hadar kuɗi na electronica don cimma wannan babu harajin biyan kuɗi ta digital a ƙarƙashin gwamnati na. Za a soke harajin e-levy. Malam Siba Shakibu shine sakataren jam'iyyar PNC na yankin Greater Accra ya yi tsokaci ga muryar Amurka. Akan bayyana kudurorin da mataimakin shugaban kasa duk abubuwan da yake ya karanto mun gan kamar dai wani abu ne na kanzon kurege kurum. Saboda in za ka dubi abubuwan da yake wai in an ba shi ragan mulki ke zai share su a gaban shi aka tabbatar da wa'annan abubuwa wanda yake taimakawa tare da shi nashi shawara. Eh, Eh, shugaban kasa Akufo Ado ya zartar da wa'anga abubuwa. Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti Isa Abdulsalam ya ce. Cewa an ba shi ragaman kasan Ghana shi kuma zai kawo nashi sari wanda ya ce na ga ciki zai fi da wasu harajai. Wanga magana da ya fari kan batun haraji magana ne mai kyau. Allahumma wurin aikata shi shi mai ganin an ya tabbatar da wanga abu in an ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa. Amma inda kai kuma mun sani kamar yau 'yan Ghana suna hushi da gwamnatin ga domin suna ganin kamar alkawarin da ya musu lokacin da ke neman gwamnati ba shi yake cika musu yau ba Salamatu Adams Mamba mamba ce ta sadarwar jam'iyyar NDC kuma mamban majalisar gudanarwar gundumar Wenci. Da nan ga Wenci muna noman abinci rogo, dundu, masara ko mina da araha kai aka se amma yanzu ba mu ya mu se masu noman shi ma ba su su noman eh quantity da suke so saboda fertilizer yayi tsada fertilizer da aka subsidize duka an bari don shi where lies the um, economy da yace economy ya grow economy economy ya collapse. Tambayar da jama'a ke yi shine yana ina gwamnati ta aiwatar da waɗannan harajin tambayar da na yi wa alhaji aminu abu kenan jami'in sadarwa na jam'iyyar npp kuma mamban tawagar yakin neman zaben dr mahmudu bawumiya his excellency alhaji dr mahmudu bawumiya mataimakin shugaban kasa ne kowane magana ne mutane ke cewa ne eh cewa ai yana nan aka aka kawo ilabi da shi ciki yes in shi ne abin da shugaban kasa ke bukata ya dauka ya resu dukiya ya gina kasar kaka manta fa da kudin haraji yake gina kasa ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane in shi ya ce lokacinsa in Allah Allah ya zaɓai to shi wannan 'yan kananan nan in ya zo wannan nan ya cire shi kuma da ikon Allah an cire cewa su duka ɗaya ne nan ban gane ba su duka ɗaya ai ko 'yan biyu ma da aka haife su 'yan biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya rana ɗaya aka haife su amma kowa kuma da abin da ya dace da shi kowa kuma da hankali ne. Taron ya samu halartar jigajigan jam'iyyar NPP mai ci da suka hada da tsohon shugaban ƙasa John Ajikun Kufo da matar shugaban ƙasa Rebecca Akufo-Addo da shugaban jam'iyyar NPP da sauransu. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.